sai sabai suka ce to idan mun ga irin wannan fifi ta kai daga shugabanni mu muna cikin wahala su suna yadda suka ga dama ba abin da ke damun matasa ba kenan mu muna cikin wahala suna yadda suka ga dama ga abubuwan kyama da suke yi sai sabai suka ce wa annabi fa mata amruna ya rasulullah manzo Allah to idan mun kai ga irin wannan yanayi wani umarni kake bamu me ya kamata mu yi da waɗannan shugabanni kala sai annabi ya ce addul haqqal ladhi addu ilaihim haqqahum annabi ya ce ku ba su haƙƙinsu me haƙƙin shugaba kai masa biyayya karka tada tarzoma karka tayar da hankali a zauna lafiya annabi haka ya ce to mu kuma namu fa annabi ya ce wasallullaha hakkakum, ko kuma ku roki Allah ya karɓa muku hakkinku. dan Allah ku roki Allah ya karɓa muku hakkinku, ku fita daga zanga kenan shi yasa malamai suka ce ku koma addu'a shi zai mana maganin wannan matsalar duk wanda yake da hannu a cikin wannan wahalar da ake sha ba ma goyon baya ba ma supporting muna magana nan ne ba a madadin gwamnati ba wallahi tallahi gwamnati ba ta san mun yi ba kuma ba dan ita muke ba dan ko muke saboda mu muna bakin cikin a yaudare ku ku fito zanga zanga wani sanadi ya zo a kashe wani a wannan layi shin idan ka mutu a wannan layi jihadi ka fita yi wani irin jihadi kenan wannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya san irin waɗannan abubuwa za su faru dan haka ma sai ya ba mu umarni yace mu bayar da hakkin da ke kanmu na biyayya da ɗa'a da shugabanci amma mu mu roki Allah ya a mana mu. haka nan kuma wannan hadisi ya sake zuwa a rakami na dubu ɗaya da ɗari takwas da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sake cewa innaha satakunu ba'dhi atharatun manzon Allah yace bayan ni za ku ga fifita kai daga shugabanni wa umurun za ku ga al'amura tunkiru na hawan da ba ku jin daɗin su a ce kasa ya ɓace komai ya yi tsada abin da za a ci ma ya gagari talaka